Дальше. Все кого ему, короче. Mustapha? Ahmad lafiya dai ku? Eh wallahi akwai matsala ne sosai. Ina so mu haɗu ne za mu yi wata shawara. To zan zo in same ka. Okay. to ka daga wannan ai ba zan iya daga wannan wayar matukar ban samu mafita a wajenka ba matsala ko shawara da zan ba nuwa ba nan kullum yan amfani ta zan je gidanka yanzu sami matarka na san kare da zan shirya mata za ta yadda matsalar za ta wuce Allah ka taimaka mu kada kada mesmo. Queiroz. 'yan sanda suka kama shi sakamakon ɗan cacar baki da suka yi da shi saboda akwai abubuwan da suka bukata da gare shi kuma ya zama da fuskarin shi amma yanzu na sha hukun alamar Allah ta da zarar na koma zan tafi shi abin da ya faru abin da ya faru saboda shi IP waɗanda ke tsaye ke hannunsa shi ne bai zama fasfa. kuma na da ke sai kiran ma ya ke je shi sa na ya kamata zo da miki bayani shi ko komai sauki ma wannan kada su kuma ya zama to ban biyo kan waje a no ki yanzu ki zama ki masa ruwan zafi yanda idan ya zaki masa sa sai dai ga sa sai da banki a je masa ko je masa Hello Nabila. Ah, ki tsaya ki ji ni da kyau ki su, ki abang abin da zan gaya Ina kira wayar Ahmad yang sana. Da zarar kira shi mata si jazat dauka. Tana dauka abin da nake so ko kice da ita. Ka dawo gida lafiya? Kawai haka saki ga mata. Lalle ki kokari ki nuna mata cewa ke budurwarsa ce kuma a gurin kau kwana yau. kina gama yin haka kawai ki kira ni ki kula kar a samu kuskure ba na so alaikum. Amu alaikum salam waye ne? Waye? Apa Abakar ne. kwana biyu shuru shiru alkawari da ke baki zo ba da kuma wata yan tafiya ce ta same ni sun ja wurin abokina shi ne ta tafi miki wurin samu ki gida. to wallahi ba kwana biyu ina cikin matsala ne shi yasa ka je ne shirin. sauran balance din. sai kima ofis tambayar ki nake me ya kawo ki ofis dina ha ba da Allah dan Allah ai ka bari dai in zauna idan ma zaka tambaye ni me ya kawo ni ba na buƙatar zaman ki domin duk abin da zaki gaya min bashi da wani amfani a tare da ni na baki minti biyar ki zauna daga haka in kika gama gaya min abu ki fita hmm. ni ma ba zan wuce haka ba amma na san cewa kafin cikar lokacin duk wani tunaninka ya kulle ka dawo lallaba ni don ka samu mafuta wallahi ka ban mamaki masoyi fa guzurin shi ake yi amma kwata-kwata kai na gaba haka kake ba to amma tunda ka matsu da ka san abin da na zo in gaya maka ina ɗauke da ajiyarka wato cikinka wata uku what get out i say get out da ma ka daina wannan ihun domin ni tuni ihunka ya daina razana ni zan tafi amma ka kwana da sanin cewa zan haifa maka ya ko ɗa kuma zan kawo maka shi duk inda kake tunanin cewa kana da mutunci sai na zubar maka da shi i say get out hello nabila to yanzu dai in gaya maka wannan dai an gama da shi that's very good of you <laughs> ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau thank you ah. zashe gangaye ahmad Hello, abokina, kana ina ne? Eh ka zo, eh ka zo koma menene za ka ji kawai. A'a, kuma dai? Hankali na ne a tashe ne, ta kace ne babu yanda zan yi. Ke, eh, kana ina? Eh ina ofis da Allah ka zo shawara za mu yi da kai ne. Bari kawai zan zo. Ok da Allah kai sauri. gaba ɗaya mutuncin nan naka da kake takama da shi da sai na zubar da shi yanzu dai ba nan ne kike bukata da kake ai na gaya maka dubu ɗari biyar ne ke ba ok ke ba ba ana ta ce maka ga yaƙi kana ga gora abin ne matuƙar daga mun hankali sosai ko kaga kes ɗin da ta rubuto sai na ta naira miliyan ɗaya da rabi akan ta zama ɗan ciki zancen banza ke kuma kai sai gabata to ya zan yi idan abin da ya ba haka mata ne a kan azubar da cikin nan dole ne na bata amma wannan iskanci ne da rashin mutunci da hauka to amma kai ta yaya aka yi kabari wannan abin ya faru Ba shi ke ne. Kina ko? Ina jin ku. Bari da yanki. Baki isa ba. ba za a baki kuɗin ba kina hauka ne ke duk mutunci da aka miki bai gani ba shi ne ke ke mutane mutunci ban damu ba da kuma me za ku faɗa ni dai bukata ta a bani kuɗi kawai in yi yadda ake so idan kuma ba haka ba mutunci ya zube ke haƙƙin isa ki zama da mutane mutunci ki ji duk abin da zaki ki amma ina so ki sani wannan abin zai iya zama barazana da yake lokacin da ya rage ku bani abin da na bukata ɗan kaɗan ne idan kun aikata kamar yadda na bukata kun tsira idan ba ku aikata ba ba za a aikata ba na ce ba za a aikata ba ki ta abin da zaki ki mu ma akwai shirin da muka yi a kai na san kai ba za ka damu ba amma shi hankalinsa a tashe yake don haka ka gaya mai cewa nan da lokaci kaɗan zan kai wa mahaifiyarsa ziyarar bazata ki jima an gaya miki hajiya tana ɗaukar maganar ma'aukata iri ki amma wannan iskanci ne da rashin mutunci da hauka to amma kai ta yaya aka yi kabari wannan abin ya to na ce maka ne a matsayin hausa abin da ka sani ne na sani ni yanzu abin da nake gani kawai zan ba ta kuɗi ne so na tura mata aniyarta amma kuma za mu je a zubar da cikin nan a ido kar ka bani kunya daga kawai ta ɗanyo ɗan wannan hargage har sai ka sadu da to ta je ta gaya hajjan mana in ma ta gaya hajjan hajiya fa ta riga ya ta san kai ba ne ba ta kake ba ko kai ne ka ga mata abin da faru ba hajiya ga hajiya amma gaskiyar lamarin ba miliyan ɗaya da rabi ta yawa ni na da shawarar je ki fara ci kawai kai ma ka san ba zan iya ci ba tare da kai ba duk abin da zan yi a cikin gidan nan tare da kai nake muddin kana nan yunwa ce ba na ji ciki na ne nake jin sa cushe to me ka ce babu komai ha kawai nake jin ciki na mun yaya idan akwai wata damuwa ka sanar da ni sai mu yi maganin ta tare ko na sani inda da akwai wani abu zan yi miki bayani to Allah ya sa haka din don na san ka da zurfin ciki ko abu yana damun ka baka sanar da ni wanda hakan kuma baya min daɗi mm, hajiya ta aiko ta ce idan ka dawo tana son ganin ka da gaggawa hajiya eh